وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa don ya wuce sakewa wannan ko wata haduwan ce ta daban daga wata duniyan zuwa wata darasinmu na ƙarshe mun yi shi ranar sha shida ga watan rajar sha'aban ramadan shawwal dilka'ada dilhijja muharram wata shida hmm? sanadiyan korona ko to Allah ya kore mana ita baki ɗaya. Allah karka sake maimaita mana irin wannan abu waɗanda suka mutu a ciki daga cikin musulmai Allah ka yafe musu wanda suke cikinta har yanzu Allah ka fishe su mu da bamu mu shiga ba Allah ka tsare mu ƴan uwa musulmi tarbiyatul aulad fi dawil kitab wa sunna tarbiyan yara a bisa hasken alqur'ani da sunna shine littafin da muke karantawa kuma wannan shine darasin mu na goma sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin ubayyi dan ka'ab Allah ya kare ta a gare shi a nan unguwar 'yan majalisu da ke unguwar dosa kaduna kamar yadda na faɗa darasinmu na goma sha tara kenan wannan kuma za mu tashi kusan gabar da shi ne take na ƙarshe da za a rufe littafin da shi malam ya ka abubuwa da dama a baya yanda mutum zai yi ya zama mutumin kirki yanda zai zaɓi uwa ta gari yanda za a yi zaman aure yanda za a idan an haihu duk bayani a baya to yanzu gaba ta ƙarshe ita ce tarbiya al-tarbiya min sinni sabi'a ila ila rabi'atu ashara tarbiyan yara a tsakanin sanda suke shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu kenan kamar littafin zai nuna mani za a sallami yara su shiga duniya kuma saboda sanda yaro ya kai sha shida sha takwas ɗin nan dama ana maganan jami'a ne da sauransu in ya samu tsari mai kyau to yanzu kamar an za a koya mana yadda za mu kimtsa yaro ne mu miƙa shi wajen duniya ya je fuskanci duk ƙalubalen da zai fuskanta to ko ko shakka babu sai an yi aiki babba an saboda gaba ne mai muhimmanci kuma gaba ne mai hatsari ko dai mutum ya miƙa a rusa mishi ko kuma ya miƙa nashin ya janyo wasu ya tsayyan da ya kamata gaba ce da ko dai rayuwa ta daidaito ko ta kuma lalace ina ga shi nake ce ma'adalisan period ko wannan shekarun to musulunci ya ba ce inaya kulawa mai zaman kansa malai ce wa da an yablugha tiflu sinni sabi'a wa hada sinnu ahsan wa ansar fatarati tarbiya bayan atiful yaro ya kai sinni sabi'a shekara ta bakwai wa hada sin kuma wannan shekarar ta bakwai ya ku musulmi ku sani ba. ahsan ita ce mafi kyawu wa ansar kuma ita ce shekaru su ne shekaru mafiya kyau kuma mafiya dacewa fataratin na lokacin da ake amfani da shi na a tarbiya na yi ma yaro tarbiya a gina shi ana ake gina shekarun abin da ake so a gida ma yaro tunaninsa kai ya tafi akan shi a rayuwa ma'ana itacen bai danye sosai ba sannan kuma bai kangare ba a wannan lokacin yana tsakanin za a iya zare mishi ido kuma zai iya makan shi wani abu amma an yarga ya wuce na wani abin dole sai ka sa lallashi da dabara a ciki ka kuma kabi da addu'a malai ce huwa sunnin zahabi wannan shekarun su shekarun zinariya litta'allum na koyo shekarun da yaro yake tashan kaifin kwakwalwar da a ɗora mai ya koyi duk abin da ake so ya koya kenan ya ce wa bi khassa alhib musamman ma hadda duk abin da ake so kwallon yaro ke hadda a tsakanin shekara bakwai zuwa sha hudu nan ɗanye shakaf take tana ɗiban hadda ba matsala me yasa aka faɗi haka malake lukhuluwi qalbihi min ash-shawagil saboda zuciyarsa ta wofanta empty take babu wasu shagulgula a kansa bai makansa ɗinkin sallah bai cefane kuma bai balaga ba balle fara tunanin sha'awa yana kalle-kalle ya taɓata lokacin shara inda bai da amfani ba nauyi na wanda shi zai yi babu kuma sha'awa da wasu abubuwa na ɗabi'antaka wanda ma da ya ce wal afkar da tunanin nika allati fakiru fiha almurahikun irin tunanin da almurahikun suke yi almurahikun ita ce marhalan da mutum yake ciki yake fara daga shekarun balaga har zuwa shekaru goma sha takwas zuwa sama dama ɗan adam zai iya balaga a waɗannan tsakanin to shi yana tsakanin bakwai ne zuwa sha hudu bai kai wannan irin matakin su waɗannan yara to malam da ya kawo wannan sai ce wa kan harasa nabi sallallahu alaihi wa sallam ala ta'limi sigari sahaba wa hum fi hadhihi marhala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam harasa ya kwadaitu kuma ya kwadaitar ala ta'limi sigari sahaba ya kwadaitu riya ya koyar da kananan sahabbai ku duba ku gani sahabban da suka shiga musulunci da ƙananan shekaru ko waɗanda aka haife su a cikin musuluncin in kuka duba yanzu duk kusan littattafai ka buɗe na hadisai su za ka ji kawai kana karo da su irin su abdullahi bin mas'ud irin su abdullahi bin abbas irin su mu'azi bin jabal irin su anas bin malik da ka motsa su za ka ta karo da su saboda lokacin da suka zo kwakwalwan ɗanye shakaf an gama musu wahala su abubakar da umar Allah ya ƙara yadda a gare su su lokacin suke tiktin ɗin duniyan ta zauna inda Allah yake su to ba lokacin hadda da sauransu sai dai a kare 'yan bayan kar su shiga musiba to su kuma an gama musu aikin suna da ƙananan shekaru shi yasa kawai karatu ne a gaban su har suna da ƙananan shekaru ne suka tara ilimi mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaici da yadda an koyar sun yi karatu sannan ga shi ne shekara dubu ɗaya da wani abu duk suna cikin kabari amma har gobe lada ke biyun yanda ka san MTN na samun kuɗi fa fasakan haka sahabbai ke samun lada fa sakan har a kashi alkiyama ba ranar da ba su samun ladan al'umma saboda sun gina abin da yau muna rufe littafi a Saudiya wani wurin sun bude za su fara karatu suna rufe America an fara suna har kamar kiran sallah yanzu mun gama isha'i saudiya sun daga speaker Bilal na samun ladan Bilal dan Abi Rabah to kuma Allah ka sa mu yi abin da zamu bar alkhairi a bayan malai ce fa ani bin abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa mun faɗi cewa an kaji an ce radiyallahu anhu shi kadai to mahaifinsa ba sahabi bane bai musulunta ba amma duk sahabin da mahaifinsa ma sahabi ne shi da ake cewa radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su su su biyu to Abdullahi dan Abbas Abbas ɗin babban ah, mahaifinsa babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala abla dan Abbas yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana na kasance ina goye a bayan annon sulafula akan dabba akan ce radif idan an goyo mutum a jaki ko alfadari ta nuna annon sula ya goyo shi akan alfadari ko akan jaki suna tafiya faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya gulam ya kai dan yaro ya ce abla dan abba inni uallimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga kwadaituwan shi akan yaga ya koyar da kananan dan ya san yaro kaman zanen dutse ne abu akan shi kuma musamman ya wanda ake girmama shi shi ya koyar da shi ko mahaifinsa ya koyar da shi duk wanda iyayen shi suka koyar da shi ka ga kama karatun shi ba ɗaya ke da wanda ba iyayen shi suka koyar da shi ba saboda shi ya ake cewa naturally ko psychologically kawai na duk abin da mahaifin shi ko duk abin da mahaifin shi dai daidai ne ni har muna secondary ss3 akwai yaron da kirista ne muna geometry muna kwance boarding school ne sai na ji shi yana cewa shi ya gode Allah baya sata kuma baya neman mata ya gode ma Allah bai sata bai zina sai ce amma dai yana sha giya kuma inda giya babu kyau da babana bai sha ba sai ce mishi wallahi babankan nan <laughs> da kai da shi ba ku gyara ba ba zai muku kyau ba to me nake so mu gane shine shi dai tun da mahaifin shi yayi kawai to duk duniya ba wanda ya sai ce mishi abun nan bai da kyau to shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam tun da duk duniya yaran sun ga yanda iyayensu ma suke girmama shi fiye da iyayensu na haihuwa sai shi yake kwaɗayin ya koyar da su da kansa sallallahu alaihi wa sallam sai ce zan sanar da kai wasu kalmomi ga su kamar haka ihfazillah ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye dokokin Allah yahfazuk Allah zai kare ka zai baka kariya ihfazillah ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokinsa ka ji tsoronsa tajidhu tujahak zaka tadda shi yana fuskantar ka gaba gare ka ba zai bari ka tozarta ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib to sai ce wa idza sa'alta idan kuma kana da wata bukata da zaka roka in ka tashi roko kafin ka roki kowa a duniya fas'alillah ka fara rokon Allah ko a wurin wani zaka nema farko ka roki Allah ne saboda Allah ne ke iya tsatso rabanka daga jikin makiyinka kamar yadda ya azurta annabi Musa daga jikin Fir'auna sanadiyan ne addu'a mahaifiyarsa to na kai addu'a ka fara roƙon Allah ko da wani zai zama sanadi kuma wani lokaci kana iya kallon wani abun ko wani mutum a matsayin sanadi amma kuma Allah ke yana da hanyoyi da sun fi inda kai kake kallo dan shi halice ka ce san inda taskokin suke to sai ce in ka tashi roƙo ka fara roƙon Allah duk da roƙon wani ɗan adam ba laifi ba ne amma da sharuɗa ko cikin sharuɗa shi ne ne ya zamto yana da iko a kan abin da za ka roƙe shi kar ka roƙi mutu ya baka haihuwa bai isa ba har ka roƙi mutu ya baka mulki mulki a hannun Allah yake inna la lillahi jami'a totil mulka man tasha'u kar ka roƙi wani ya baka lafiya ba mai iya bada lafiya sai Allah haka arziki wannan shi ne abu na farko idan to abin da za ka tambayi mutum yana da iko a kan shi ba Allah ne kaɗai ke da iko a kansa ko sannan kuma a na biyu an yakuna kuna wanda za ka roƙa ya zanto yana wurin kar ka zo za ka faɗi ka ce shehu cece ni a shi ba zai iya ceton ka ba wannan Allah kaɗai ke iya yi ina fata mun fahimci wannan ya zamto mutum yana halarci a inda za ka buƙace maka abin da kake nema sannan malamai suka ce zamto ba zai maka gori ba wadan wata rana Allah ya ya soki mutanen da suke ma mutum wata ni'ima sannan su zo su yi masa gori a bayan ni'ima yana fata wannan aikin da kai na taimakon wani Allah ta'ala ce ya ayyuha alladhina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakar ku da kuka yi kuka ba wasu na kyautatawa ta hanyar yi musu gori ko yi musu wani abu da zai cutar da su saboda kun masu wata ni'im sai sa Allah a wani wuri ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wal ya'fu wal yasfahu ka kauda kai karka nuna kai kai kai ne kaza ba ka so kai ma Allah ya ma rahama to shi ne kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyar da shi in zaka roka, roki Allah wa idan ta'anta in wani abu ya sa zaka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako a wurin Allah wa'alam ka sani ya kai abdullahi dan abbas ya kai wannan yaro annal umma lallai duk duniya duk al'umma da kake gani lawi tama'at da duk za su taru gaba ɗayansu kuna tsallake ne daidai ne ko lawi tama'at inda duk za su taru ala an yanfa'uka akan su amfane ka bi shay'in da wani abu babba ko karami lam yanfa'uka ba za su taba iya amfanar ka ba illa bi shay'in qad katabahu lak sai dai abin da Allah ya rubuta maka cewa shi ne naka Allah ka rubuta mana alkhairi duniya da lahira wa in istama'u hakanan inda dukkan al'umma za su haɗu ala an yadurruka akan su cutar da kai bi shay'in da wani abu to ka sani lam yadurruka ba za su iya taba cutar da kai ba illa bi shay'in sai da abinda ya kasance karkata bahullahu alaika Allah ya riga ya kaddara shi zai same ka rufi'atul aqlam an riga an dage alƙaluma da Allah ya ce su rubuta ayyukan bai wajaffatu suhuf sallaye sun bushe ba mu iya canza abinda Allah ya kaddara walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila in Allah ya kaddara abu baya canzawa sai dai in shi so ya canza da kan shi wannan kuma ya isa yi haka ba kuma wanda ya sai tambaye shi dalili to sai malai ce hadal hadithul azim ɗan uwa musulmi wannan hadisi mai girma da muka karanta allazi kula anhu ibn rajab wanda sanadiyan wannan hadisi dai babban malami ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama yake cewa hadal hadith wannan hadisi fa na Abdullah dan Abbas da muka karanta Ya yatadammanu wasaya azima yana kunsan umarni masu ƙarfi shine wasiya a bada umarni mai ƙarfi wanda ba a ɗaga shi sai dai idan aya ko hadisi ne ya ɗaga shi shine wasiya ba ya ce wata kafin ya sayar wasiya ba to ya faɗi wani abu mai ƙarfi wanda a shari'a ba wanda zai canza mishi sai dai idan shari'a ne da kanta kila yayi wasiya da abin da shari'a ba ta yadda ba ya ce ya mutu a gina mai gidan giya kaga shari'a ba ta inna Allah la ya'muru bil fahsha anan sai a ce a'a ta tashi saboda Allah bai yadda da wannan amma idan aka duba babu aya babu hadisi ko yayi wasiya da abin da ya wuce daya bisa uku na dukiyarsa aka duba abin da ya bari ya tsallake ɗaya bisa uku to anan ma za a dawo da shi kasa da ɗaya bisa uku ɗin sai dai idan su magadan ne suka yadda da haka wanda kuma yana wahala galibi ina fata mun fahimci wannan to a cikinsa a nan akwai umarni mai ƙarfi wa ƙawa'idin kulliya da ƙa'ida mai gamewa min ahammi umuri din dangane da mafiya muhimmancin al'amuran addinin musulunci malam ya ce allamahu bin abbasin wa huwa gulamun annab sallallahu alaihi wasallam ya koyar da abdullahi ɗan abbas alhalin yana ƙaramin yaro lam bugul hulum bai kai shekarun mafarki ba bai balaga ba haitu domin shi abdullahi dan abbas din fa innahu wulida an haife shi qabla hijira, hijra gabanin hijira hijra bi thalathas sinin da shekaru uku kun ga ko bayan hijiran kanta fa ai da shekara nawa nan sulaf ne shekara goma ne ko bayan hijira to kaga kenan sun da ya mai maganar nan jujuyu ma bai kai shekara sha uku ba in ma har zuwa shekaran da ya rasu ne ya masa wannan magana to bai wuce shekara sha uku ba kenan ka iya cewa ma yana kasa da shekara sha uku a lokacin da aka gaya masa wannan magana amma nan class na san irin shukan da yayi yi tun da shi abla dan abbas din nan an wayi gari ma duk duniya ba wanda ya kai sanin tafsirin alkur'ani idan har wata aya aka zo ana tunanin me Allah ke nufi a wurin wurin shi ake karkata da ya fassara sai a sallama da nan sallallahu alaihi ya roka mishi abu biyu Allah ya bashi haihuwa mai yawa kuma ya bashi sanin tafsirin alqur'ani ya'yan shi da ya rufe da kansa an ce sun kai kusan 70 kafin ya ka san haihuwa ko karfi ne ko <laughs> arziki ne to haka nan tafsara alqur'ani idan fassara alqur'ani sabai na sallama da sun san annabi sallallahu ya roka mishi wannan Allah ya kare ja a gare su to ayyukan da za a yi domin ‘ya'ya ku gyattu a wannan mataki malam ya kawo mana na farko ya ce afala kuna yi tsallake ne waƙar allaman nabi sallallahu alaihi wasallama alhassana da'awul kunut haka haƙiƙa manzala sallallahu alaihi bayan ablanan abbas ya koyar da alhassan bin ali radiyallahu an ya koyar da shi addu'an kunuti mun sa addu'an kunuti ko wannan ta kunutin wuturi din wanda ake yi a sallan wuturi duk salloli ba sallan da ta kai sallan wuturi karfi in ba in ba ta farilla ba ita ce kadai take gaba da sallan wuturi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kunuti a cikin ta dalilin yasa na tsaya magana akan ta shine a addu'a kunuti kala biyu ne akwai kunutin da ake na nawazil saukan wasu abubuwa na fitintunu da su addu'a al'umma ana iya musu kunuti ya halatta kama a kashe wasu musulmai a wasu wuri ko ta fitina ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kunuti yakan yi addu'a yakan dau kusan wata ma guda yana yin kunuti to akwai kuma kunuti ta yau da gobe ita ce ta sallan wutari wanda ita ba ta nawazil ba ce to suna da bambanci hatta a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan ta kunutin ta wuturi tana da kalmomi na sunna wanda da su annabi sallallahu alaihi ya ji sahabi yayi addu'a da su ya tabbatar kaga sun zama sunna inda dama akwai sunnan ikrariya ko wanda take tabbatarwa ce to akwai irin wannan annabi sallallahu alaihi yana yin su ne idan ya gama raka'an karshe kafin ya ruku'u ku gane wannan kafin ya ruku'u sai yayi in ya gama kunutun sai ya ruku'u sai ya dago sai ya tafi sujada amma nawazin idan wani abu ne ya faru sai ya yi ruku'un tukuna ya dago daga ruku'un kafin ya je sujada sai ya tsaya sai ya addu'in da zai yi su kuma wanda ya danganta ga abin da ya faru da irin kalmomin da suka dace da shari'a da za a amfani da su a roƙi Allah to Allah sallallahu alaihi sallam ya koyar da al-Hasan bin Ali a ya wannan kunuti din fa anhu domin shi al-Hasan din da kansa ya ruwaito radiyallahu anhu kala yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da ni wasu kalmomi aquluhunna wanda zan rinka faɗin su ni da kaina fi qunutil witri kun gani ko a cikin qunutin witri sune Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt yana na yasul muslim ko kuma kace Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi sana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik duk wanda kai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam suna na cikin ismul muslim sai a duba to wannan digo guda ku sun ne ake ce ma continuation ko me kai ce musu da turanci ma'ana dai ba su za mu ba kunutin muke so mu yi ba ka dai gano yanda ake kwadaituwa a koyar da yara shine abin da muke nema to gashi ya fito mana wa umruhu izzaka a lokacin da ku annabi sallallahu alaihi koyar da shi wannan addu'an shekarunsa aqallu min 10 min 10 suna kafa da shekara goma li'annahu domin shi Alhassan bin Ali wulida an haife shi sana talata min al shekara ta goma bayan hijira Ina ma shekaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ya bar duniya ko shekaru goma bayan hijira shekara uku kenan kafin rasuwarsa to daga cikin abin da ake so mutum ya makansa tarbiyya kafin 'ya'yansa saboda 'ya'ya kamar yadda muka faɗa suna koyi da iyaye Shi ne na farko as ita ce sallah wannan kam daman ita ce ƙarshen magana kamar yadda malam zai faɗa yace wa min al-khutuwat amaliyya daga cikin taku test da ake bi a aikace allati tana biha wanda ake bayar su bata cikakken kulawa fi hadhihi al-marhala a lokacin da yaro ya kai shekara bakwai din nan zuwa sha hudu Shi ne ma hatta alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam da gaske abin da ake ba kulawa akwai abin da hatta alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kansa min al'amri bis sala na daga abin da ya shafi umurtan yara da yin sallah umurtan yara da yin sallah haitu qala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace muru abna'akum bis salati ku umarci 'ya'yan su rinka yin sallah ya ku jama'a al'ummata wahum abna'i saba a lokacin da suka kai shekara bakwai kenan ana aikar da sun suna ƙasa da bakwai din amma suka kai bakwai yanzu umarni ne sa su ake yi ba a jira a ce ko sun yi ko basi ba ba a damu ba in suna kasa da bakwai ka faɗaikar da su kana bin kan sultanar tun da kaga ɗan dadduma mai kyau ƙarami siyo ma yarinyarsa sai mata hijabi in za ka yi sallah ita ma ka sa mata nasu. wallahi yana da wani bidiyo clip a cikin waya na ban gajiya da kallon bidiyon nan saboda duk sanda na kalle sai gaba na ya fadi kuma sai na ji ya ƙara mun caji yaro ne ɗan ƙarami bai kai shekara biyu ba ko magana da iya mahaifin shi yana kwance yana yana danna waya yana shafin. yaron ne ya zo da sauri ya karɓi wayan ya jefar a ƙasa ya jawo hannun mahaifin shi ya zo ya nuna ma mahaifin da duma ya jankwafa kan shi a ƙasa shi yaron yana ce ma baban kai sallah kai sallah kai sallah mahaifiyar tana kuka ita take kwabre tana ɗaukar su in ya koma gefe sai ƙara jawo baban ya nuna ma baban da duma ya ɗaga hannun shi shi yaron da kanshi ya je su jada ya sa kan shi akan da duma wallahi ni na kalla ce Allah ka sa kada dai wayoyin nan su kai mu zuwa ga fushinka yan nawa zaka ga ana hayya ala salati al fala kana ganin bari in gama wannan conversation din sai in tashi in fa ka shiga cikin wayoyin nan kana danna wallahi sai ka ga hannu agogo kamar juya shi ake da gudu ba ka sanin lokaci ya tafi shi yasa ne in ban ma so mutum ya ganni da na ga yana danna waya hankali na a kwance yake na san zan wuce ta gaban shi bai san na wuce wani irin attention muke ba abin wanda da zamu ba sallah ta ina ga da imanin mu ya wuce inda muke in muka shiga sallah minti hudu mun fara jin mun gaji amma muka shige cikin wayoyinmu mukan yi aminci talatin mamu ma san shi yasa ko mutum na ke jira na a waje na san ban gama abin da nake ba a gida da na aiko aka ce an gaina yana danna waya to hankali na ma kwanciya yake saboda na san karfi za ka ga da wuya shi ma ya farga sai dai wani uzurin ke to ya kamata dai mu gyara yan uwa musulmi ba burgewa ne. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu umurci ƴaƴanmu da yin sallah a sanda suke shekaru bakwai sannan wadribuhum kai musu bulala irin bulalan da ba zai ji musu rauni ba amma kuma za su ji a jikinsu an taɓa lafiyar su san ba wasa kake ba a yaushe za a yi musu bulalan alaiha dangane da sallah wahum abnai ashara a lokacin da suka kai shekara goma me yasa saboda in yaro ya kai shekarun nan bai sallah ya kama hanyar shiga wuta ne da kan kafan shi kuma in ka bar shi baka taimake shi ba da akwai wanda za su zo gidan wuta ran alkiyama mala'iku su tambaye su ce musu ma salaka kun fi sakar me ya kawo ku a daure kuka taho har cikin wutan sakar amsar sai ta ce lamlaku min al-musallin sallah ce ba ni sallah ce ta janyo wannan azaban wutar da kuke gani ya isa ku gane cewa Allah ba zai ma mutum rangwame ba in yi wasa da sallah idan kuka tuna cewa duk wani shari'a a musulunci ƙur'ani izu 60 ɗin nan fa duk annabi na ƙasa mala'ika jibril ke saukowa ya kawo shi aikin hajji hukunce-hukuncen da a ƙasa aka yi zakka mutuwa gado duk a ƙasa aka yi bayaninsu amma da za a ba shi sallah ba subhana asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min hayatina sai da aka dauke shi aka yi tafiyan dare da shi ya ce an ɗaura ni a taguwar da in ta ɗaga ƙafa iya inda ganin ka ke ƙarewa nan take saukewa aka kai shi baitul maqdis sannan aka hau da shi sama sai da aka kai shi sama duk abin da ya faru hadisin sharhi sanana a cikin usulul salata na malam ah, Usaimin Allah ya ji kansa da rahama to abin da nake so ku gane sallah sai da aka kai shi sama shi aka ɗauka gaba ɗaya aka hau da shi sama maganan ta yafi ƙarfin ayyuka a ƙasa sai an je sanar can aka je da shi to kuma sai ka ga ɗanka na cikin masu wasa da ita hankalinka ya kwanta ai ba wanda ke so ya ga ɗan shi cikin wahala a duniya jin kai ba ɗanka ba wanda kake so ma in dai daga sai kana son shi ba wanda kake so kan cikin wahala yasa muke roƙon Allah duk wani musulmi Allah ya cire shi a wahalar da yake ciki saboda mu muna son musulmai a rayuwar mu to ballantana ɗan da ka ne jinin ka ne daga jikin ka ya diga ayin babu aula ka ba shi kulawa da muhimmanci to ballantana a ce Allah ka kare ka kiyaye yau aje lahira mutu a ce ga dan shi za shi wuta ai ba mai san wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musu bulala dan su san abun ba na wasa bane su yi abin da ya kamata dan in suka gyaru a baya mala ya ce su kansu ƴaƴan ayyukan ka ne yau in wani ya rasu amma yana da 'ya'ya na gari jikin shi da ya tsaya amma shi bai rasu ba bai rasu ba in da ƴaƴan shi mutanen kirki ne ko jikin ya tsaya shi bai shi rayuwar shi bata kare ba waɗannan ƴaƴan shi ɗin ne dai kuke ganin sa shi yasa da an ga wani sai ka ji an ce Allah ya ji kan wani kenan an ga aikin shi Allah ka ji kan iyayenmu mu ma ka sa mu bar nagari da za su bi mu da alkhairi to shine anan da malam ya kawo ya ce annan kuwa ne ya ce a musu bulalan sun kai shekara goma wa farriqu bainahum fil madaji'i sannan ku raba su saboda su yanzu ya fara canzawa ya fara zama tunani irin na manya za su waɗancan murahikun ɗin da aka faɗa a baya mala ya ce falwajibu alal murabbi don haka ya zama wajibi akan duk wani mai tarbiyya iyaye ne ko ko malamai ne ko duk wanda Allah ya bashi amanan wasu mutane a karkashin shi duk wanda wasu mutane suke karkashin sa to ya ya zama tilas akan shi an ya amura fi hadhihi sin da mutum ya umurki a cikin waɗannan shekaru ibnu ɗansa bai sala da ya rinka yin sallah wa yuraghibahu fiha kuma ya rinka kwadaitar da shi game da al'amarin sallah wa yubayyinu fada'ilaha ya rinka bayyana mai falalan sallah ya rinka ga mai fa mutun ya mutu sallah ake fara tambaya shi tana yin kyau komai zai zo da sauki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa awwal ma hasabu bihi an-nas yawm al-qiyamah as-salah abinda ake fara sallah hisabi akan sarar al-qiyamah sallah ce da ta yi kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da zai biyo bayan ta mai sauki ne ko da kuskure Allah zai yafa kuskure kun san dalili saboda in dai sallanta yi kyau ba za ta barka ka yi abin da zai halaka ka ba inna salata tanha anil fashai wal munkar ita tana hana alfasha da abin da Allah bai so kananan laifuka kuma dama in dai kai ba annabi bane sai ka je lahira da wasu to sai dai Allah yana yafe su Allah na yafe waɗannan kananan laifuka wasu ma ba zai bar ka gani ba ga hadisin sa'ad Allah ta'ala zai kira wani bawa ya nuna mai laifukan ya ce ka san wannan kai kai ya Allah na san ni Allah zai ce duba ka gani akwai wanda aka yi maka ƙari ko sharri a cikin ayyukan nan munana zai duba ce Allah ba wanda aka ƙara mun duk ayyuka na sai ji kunya Allah ce zai firgita sai rinka waigawa ya ga wai duk duniya suna kallon wannan abin da Allah ke masa sai Allah ya ce ai na sha makance ban da ni ba mai ganin abin da muke da kai Allah ya ce a duniya ban tona ma asiri ba yau ma na ya taimaka akwai da Allah zai musa haka Allah ya ce ba mai ganin ka daga ni sai kai ya ce a duniya ban kunyata ka ba an gane to yau ma na ya taimaka su to galibi mutum ya tsara sallah ana kyautata mai da san wannan yana kyautata mishi saboda ya zo da abin da ke faranta ma Allah ko dan adam ne ka duba ka gani wani zai ma laifi kai ta jin ba daɗi amma duk ran da Allah ya sa yayi maka wani abin da ke ranka ke san shi sai ka ji duka ya ce mai wancan abubuwan Allah ka ce ka da wani ko wallahi haushi nake ji kaza da kai mu amma yanzu ka ga duk abin ya ta to haka ake Allah ka yafe mana to da malai ka wannan sai ya ce a bayyana mishi falalolinsa wa fa'idu wa fawaidu ha da fa'idojin da ke cikin yin sallah wa kubati tarifuha kuma a gaya mishi fa wanda ya bar sallah da abin da Allah yake masa na hukuba kamar shi ayan da muka karanta a baya malaka ta fa'ida ta rabba ala hubbi sala idan aka raini yaro akan san sallah akwai yaro yaro ya zama saurayi a gidanmu ka san shi al'amin me kuke ce mishi mai unguwa lokacin da yake karami abuja ka san suka taso almal almalik ya san shi dan karamin yaro ne sai yana da kokolwa sosai shi a duniya ba abin da yake so kamar sallah dan ko sun zo sallah Zariya muna sha'awar kallon dawakai da sauransu na hawan sarki amma shi fa da an kira sallah to a mai da shi gida an ba ka ba ta kuka sallah dai sallah ne to inda suke abuja babu masallaci sai a can baya sai ta tafiya tun yana ɗan karamin yaro wata rana da ya je ana tsalla an yi ruku'u sai wani babban shigo ya ganshi a sahu sai ya kama shi can ya ɗauke shi da hannu ɗaya ya mai da shi baya sai ya shiga cikin sahun to kaman zagi yayi dai na yaron ga ba su faɗi me yace amma ce a kai kai kai yana da tsamun baki yana ɗan ƙaramin yaro ni ne da ma wannan waya kancin to bayan ƙayin sallan ba sai ya fita ya bar masallaci hal limamin sai da ya dariya kamar yadda kuka yi na ana cikin sallah suka tuntsire da dariya da ya zo sai ya shige can waɗaka mahaifiyar shi dai ta san bai isa ya dawo ba a ɗabi'ar shi a ce ya yi haushi wai daga sahu an sa hannu ɗaya tsauke shi an mai da ce ba shi ne sai a fasa ba zai ƙara yin sallan ba sai tafi gida kun ga daga cikin dalilin sa rinka kulawa da yara a masallaci ke to da aka yi da sallah shi ne ne bai ce jama'a dole fa mu je mu bikon yaran nan saboda gashi gashi dai sun saba da shi manyan masallacin to sai aka wakilta kusan mutum biyar ko shida suka tafi gidan suka yi sallama aka ce mahaifin shi na mahaifiyar ta fito sai hankalin ta ya tashi da suka tambayi ina yake ta sai yaro ne karami sai ta dauka ko mota ya ture shi ko na abu ya faru da shi sai ta ce ai bai dawo ba ta ce subhanallah shine sai fito ce na dawo ina nan ba zan fito ba mama sun mun walakanci na kai ce mahaifiyar shi <laughs> ai mama sun mun walakanci ne ina cikin tsawon suka cire ni da hannu daya idan suka ce to ka yi haƙuri kaza kaza ka dawo masallaci so yana daga cikin abun abun lura malai a rinka sa musu son sallah a raine su akan yin sallah in aka raine su aka haka marakabacin lahi da bibiyan umarnin Allah to in aka yi hakan nan abin da za a samu shine na sha'a tahiran taqiyyan saliha bi idnillah yaro zai taso nasha'a zai taso a rayuwarsa tsahiran tsarkakakken yaro wanda yake abin da Allah yake so taqiyan ne tsoron Allah salihan kuma nagari bi idnillahi da taimakon Allah tunda abin a hannun Allah yake a ƙarshe ne kawo magana addu'a shi yasa ban kawo ta anan ba li'anna salata domin ita sallah yan uwa musulmi tanha anil fahsha'i tana hani ga aikata mummunan ayyuka an ce alfasha da abu da ya shafi su da sauransu amma dai duk mummunan aiki zai iya shiga wal munkar da duk wani abin da shari'ar musulunci baya so liman karfe nawa ke sallah a'a lokacin da ke san sani sai kun ta hakuri da da miji na inna lillahi sala sha biyar to dan Allah ku ji tsoron Allah ku ga mu kai idan aka mala ce fa ihmaluha a wofantar da al'amarin sallah wata sahul da yin sakwa-sakwa ha a cikin sallah biya'un tozarci ne ayyama biya duk inda tozarci ya kai inda aka tozar sallah to ai tozarcin da ya fi kowane wala da kuma ku sani ya ku iyaye da waɗanda Allah ya ɗaura musu nauyi malamai da sauransu ku sani cewa babu tarbiyya wala falaha kuma ba za a taɓa samun nagarta ba ba da iba'atis sala idan aka tozartar da sallah ba za a iya samun tarbiyya ba za a iya samun nagarta ba matukan sallah ta abin nan shi yasa ko yaro ne aka gabe ji abu na farko da za a yi ƙoƙari a jawo shi akai abu biyu ne karye karya karya bar sallah inda yana gaskiya kuma yana sallah to in sha Allah wata rana ku baku hana shi ba sai ya bari da kanshi da yawan waɗanda za ka ga suke bin abu marasa kyau a yi a yi nan a yi a yi in dai an samu sallah tana nan wallahi karshe sai ka ga ko sun dawo sun gyara ko karshen rayuwarsu ta yi kyau in kana karatu za ka cimma waɗannan da yawa kuma a rayuwan ka bincika za ka samu tarihin irin waɗannan da yawan gaske to Allah ma dai ka taimake mu duk a gyara ɗin a huta malai ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa wa amur ahlaka bis salati ka umurci iyalanka da yin sallah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wastabir alaiha sannan kai kanka kai hakuri wurin yin sallah dan ba ta da dadi juriya ake yi ba wai dan zaka ji abin da ranka ke so bane in ka shige ta ne kake jin dadi da ka shiga sallah zaka ji an zare maka damuwa ka kula da kyau ka gani da ka shiga sallah zaka ji an zare maka damu? to amma ka yunkuro ka zo din shi yasa ai da aka farkon da ka gaji kake cikin bacci kake so ka huta take ta faɗaitar da kai as-salatu khairum minan nawm baccin da dadi ko eh amma ta fi shi dadi saboda faɗaitar da kai ka taso ka taso kuma ka ce da kai hayya alal falah zo ka samu babban rabo duk abin da kake jin kana yi kuɗi ne kasuwa ce to in ka zo sannan zaka samu abin da ya fita ka zo ka zo ka zo duk abin da kaji ana kwaɗaitarwa an san wurin yin shi akwai aiki akwai aiki to shine anan Allah ta'ala ce ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai ma ka yi haƙuri wurin yinta Allah ta'ala gaba sai ce ne alaramma wa mur'anaka bi salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqa kaji manya ba mu tambayanka ka wani arziki na duniya to gargashin wannan al-imam ibn kathir yake cewa ai istanfizhum min istanqidhum min azabillah ka kubutar da su daga azaban Allah na kwako ne daga abin da ya fada ba shi a littafin imam ibn kasir ya ce ka kubutar da iyalanka da aka ce wa mur ahlaka bi salati ka umurci iyalanka da yin sallah ma'anan ayan kubutar da iyalanka daga azaban Allah bi iqamati salati hanyar tsayi da sallah wasabir anta ala fi'liha sannan kai da kanka kai hakuri ka tsaya akan aikata ta la nas'aluka rizqan ba mu tambayan ka wani arziki ya'ani imam ibn kasir yace abinda ayan ke nufi shine idan aqamta salata idan kai musulmi ka tsaya da sallah ataka rizq arziki zai zo maka min haythu la tahtasib inda baka tsammani kama qala ta'ala kamar inda Allah da kansa yace wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita daga cikin matsalolinsa sannan zai azurta shi ta inda baya tsammani abu na biyu ta'limuhu alquran ko yadda yaro alqur'ani jika shi da alqur'ani saboda duk alkhairin duniya yana cikin sa inda akwai abin da ya fi ƙur'ani inda Allah ya zaɓi wani abu ya fi alƙur'ani to shi za a ba manzo Allah su alaihi amma tun da kuka an bashi alƙur'ani to Allah ya riga ya zaɓi alƙur'ani nan to ne ƙurewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi shi ne ƙarshe ya isa ku gane darajar wanda ke da ƙur'ani ta yadda Allah sallallahu alaihi ya ce shiga gaba ya limanci fadar Allah fa aka ji ko wurin shugaban kasa aka ji aka ce kai ne team leader ai ka ga an san an daraja ka ko to balantana a fadan Allah aka ce a kawai da ya fi ƙur'ani shine littafin da ko a gawa in mutane suka rasu fiye da kaza fiye da ɗaya in aka zo business su sulasunan nan baya tambayin girman certificate degree baya tambayin girman account na kuɗi baya tambayin wani makani ya fara tambayin ayyuhum aktaru hibzan li kitabillah haka yake cewa lokacin da aka yage Uhud aka kashe sabai da yawa da aka za a yi mass bariya, za a rufe su da yawa mutum fiye da ɗaya a kabari ɗaya ana yin haka an samu annoba ko yaki ya halarta musulunci to in annan sulasulan zai sa mutum a kabari sai ya ce wane ne fi yawan haddan ƙur'ani cikinsu sai a ce fulan wane ne ina fata haddan ku bai rauni saboda korona ba shi yasa ne tsaya a nan in dan cashe na ka kai dattawa a nan da malam hamza har sun yi nisa da hadda kaga kansu da furfura sun gama digiri kuma suna bin ƙur'ani allah ya muku albarka ko mutum bai haddace ban yana kan yi Allah zai iya cika mai ra'al kiyama in dai bai daina Allah da yi haka falahum ajrun ghayru mamnun Allah na cika mu wasu to Allah zuwa sai ya tambaya aka ce fulan wane ya fi yawan hadda sai ce qaddimuhu ku sa shi a gaba sai ce summa man sai wa sai ce summa fulan sai wane sai ce ku sa shi a bayan wancan wanda ya fi shi haka za a yi kai kar ku manta da mutum ya mutu ba sallah ba zakka ba azumi ba aikin hajji duk ya gama na shi to amma qur'ani har a gidan aljanna sai an ce ka karanta ta ga darajar ka gwargwadon ayar ka ta karshe haddan ka ta karshe darajar ka ta karshe haddan ka ta karshe ga fili ga mai doki wanda ya ji zafi ya kira mu waliman kammala ƙara ƙaƙa ƙaƙan gaske wallahi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun nan ake competition jama'a ko ba, a nan ake gasa inda za a yi gasa nan ne Allah ya ce tari'u ila magfiratin min rabbikum bi gaggawa gafara ce kowa na ku malam za fa zuwa ce ka ceci danginka haba ai da dadi in ka je aljanna kai kaɗai yan uwanka ba su je ba aljannan ba ta dadi ba ta dadi ai ka waiga ka ga iyayenka ka ga ƴaƴanka ka ga wani naka kowa na da shi kuma Allah ya faɗa za yi haka ɗin. in mutum aka je aljanna family suka je aljanna wani ya kuwan daraja duk Allah zai upgrading sauran ya kai su matsayin wancan ba tare da nashi za a ɗauka a basu ba wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimani ko alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay Allah ya tunda suka yi imani zuriyar suka bi su akan imani suka yi musu tarbiyyar nan da muke karantawa Allah ce mun je kiyama za mu haɗa su da family ba tare da mun rage komai a aikinsu ba ba za a taɓa nasu aljannan ba irin tasin za a ɗauko a bayan uwansu saboda su daidai da juna su ga junan so da aka jama'a mu yunkura saura minti nawa ne <laughs> eh minti shida to malai ce koyar da yara alkur'ani wa min al'umuri muhimma wala wannan dare na ne tsana rasa yadda aka yi <laughs> duk inda yake karatu ba inda yake ganin lokaci yana nisa gaba har in ji na kai na kai a wala ba haka ne wala ba a to astaghfirullah ya hakuri don mu wa min al-umur <laughs> wa min al-umur al-muhimma <laughs> yana daga cikin al'amura masu muhimmanci wallahi ina so an ban so ba zan zo ba daga cikin al'amura masu muhimmanci yan wa musulmi wal mu'ina kuma daga cikin abubuwan da suke taimaka ina so da ina so mu shiga aljanna yi duk da ina so in na shiga ku biyo ni <laughs> daga cikin abubuwan da suke taimaka ma mutum fi tarbiyatul abna wurin tarbiyyar yaya ta'limuhumul qur'an alkarim koyar da ƴaƴan mu alqur'ani yan uwa musulmi koyar da su alqur'ani kariya ne in ma baka so ne ya cutar da ƴaƴanka a rayuwa ku koya musu qur'ani iya karanta shi wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban Allah na ba mutum kariya ta musamman koyayyen kariyar da ba wanda yake gani yana yawan karanta Qur'ani sai ai kama mutane sun hiri kai a ga an da inda aka yi da kai Qur'ani ne ai mawana ya faɗi amma wani ya faɗi kai ko baka ma san ana yi ba duk Allah ya tsare to ayi Qur'ani yan uwa musulmi malai ce fa idza aradna al-khayra fa idza aradna al-khayriyata idan muna nufin dukkan alkhairi wa da dukkan wata daukaka ne abna ina ga ƴaƴanmu in dai muna son ƴaƴanmu alkhairi muna son musu daukaka fi dunya wal a anan gidan duniya da lahira falnahris ala ta'limihim kitab Allah to mu kwadaitu wurin koyar da su littafin Allah tilawatan tun daga abin da ya shafi iya karanta shi wa hifzan da daukan shi a cikin ƙirji a haddace wata dabburan da koya musu tunani da fahimta da la'akari da abin da yake koyarwa wa amalan da kuma aiki da shi to mun musu wannan mun gama tara musu duk wani alkhairi dama duniya Allah ke rabawa ya ba kowa yanda ya so Allah zai yi wani da dukiya wani ba zai da dukiya ba duk yanda aka yi kuwa Allah ya riga ya raba mu kowa yanda zai rayu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kowa an tsaga an bashi ya Allah an ka tsago da mu Allah ka ba mu na alkhairi wanda ba za su batar da mu ba in ba mu wanda ka tsago Allah ka ba mu hakuri mu cin maka cikin yarda to shine sai ya ce wa bi khafatan musamman ma fi hadhihi marhala a wannan mataki wanne shekara bakwai zuwa hudu kar ku manta marhalatul hijj wanda shine matakin hadda qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce khairukum mafi alkhairi a cikin ku yan uwa musulmi man ta'allama alquran shi da mutumin da ya koyi alqur'ani shi a karan kansa ya iya wa 'allamahu sannan ya koyar da wasunsa Allah ka sa mu a cikin su akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin wa qala sallallahu alaihi wa sallam man Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wannan hadisin cewa yi inna Allah lalle Allah madaukake yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman Allah zai ɗaukaka wasu mutane ta sanadiyan alqur'anin nan wa ubihi bihi akharin kuma ya kankantar da wasu ta sanadiyan sa ta hanyar amfani da shi wurin saba masa to Allah ka sa mu wanda zaka ɗaukaka su da shi akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisin malai to kathirun min ulama da yawa daga cikin malamai annabirina waɗanda suke masu daraja ko girman matsayi su ne annabirin da yawa malamai masu matsayi da muka karanta tarihinsu hafazul qur'an sun haddace alqur'ani ne qabla albulugh gabanin su balaga kai shekarun balaga wa qad hafaza shafi'i imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya kammala haddan ƙur'ani, wa huwa ibn sab'a sinin yana da shekara bakwai wa hafaza an-nawawi imamu an-nawawi 40 hadith ya haddace alqur'ani wa huwa ibn ashara yana da shekara goma wa ibn taymiya da ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama qabla al-bulugh shi ma dai a tarihi ya nuna ya haddace qur'ani kafin ya balaga to wannan wani zai ce kai zamanin sa an ga abu ai dama su zamanin da ne sai ce wa kadhalika samahatu shaykh haka nan babban malami mai daraja ibn baz abdulaziz ibn baz Allah ya ji kan manya da rahama shi ma haddace alkur'ani kafin ya kai shekarun balaga wa ghairihim da ma wasu wanda ba su ba suna nan da yawa na yanzu ana da tsarurrukan kammala haddan qur'ani a kasar shekara goma suna nan da yawa akwai su da yawa wa qad salafus salih magabata na ƙwarin sun kwadaitu ala hajjil qur'an a gangan sun yi haddan qur'ani alkarim mai daraja wa ta'allumuhu da koyansa wa alimihi da koyar da shi li abna'ihim zuwa ga 'ya'yansu to to amma ina ne gaban da zai mana can tashi mu tsaya nan ko mu koma sai mu tashi a wakar harasa talafin in mun zo ka gane a nan za ku shaida saboda zai fi ba mu ma'ana abin da muke so abin da muka faɗa zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka kuskura Allah wanda ta ya kai mana littafin da za mu yi bayan wannan don na zama kusan kammalawa shine a akwai bukatun na ga in ba malam adam shi ban san kwana samun shi a kasuwa ba idan a na samu na saudiya na sauke shi malamin da ya ce limami ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam so zai kyau a fara duba shi yanzu na faɗa da wuri in ana samu kasuwa sai a ce in babu sai a yi photocopy sa insha Allah Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh